ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan yammaci don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da karatu yau za mu tashi a kan darasi na goma a wata na ramadana hijira shekara ta 1441 insha Allah karatu da muke gabatarwa daga ni sai aramma kuma ake isar da shi ga al'umma imma ta kafofin sadarwa na zumunci ko kuma a fatin talabijin ko a cikin rediyo saboda hali da muka samu kanmu na jarrabawa wanda jama'a ba su ba a ba su ikon su taru ba bisa ga shawarwarin masana likitoci da kuma dokoki da hukumomi suka yi a wurare daban-daban jihohi daban-daban mabambanta da juna wannan annoba muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen ta a wurin Allah kowane abu mai sauƙi ne mu ne a wurinmu yake da wahala duk girman wannan jarrabawa. wallahi l'azim a wurin Allah ta'ala kawai in yace ta tsaya shi kenan sai ta tsaya to da haka muna da Allah subhanahu wa ta'ala mu yi aiki da albarkan wannan wata mu kaskantar da kanmu mu tsarkake zuciya mu yi addu'o'i babu dare babu rana mu yi ta karanta qur'ani muna addu'a muna qiyamul layl muna addu'a lokacin ba gode baki mu yi addu'a waɗannan addu'o'i suna da muhimmanci ‘ya'yanmu ‘yan kanana waɗanda ba su yi wa Allah ne laifin komai ba ba su balaga ba a sa su yi ta yin addu'o'i sha Allah ta'ala Allah zai nuna mana ƙarshen ta muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya kai mu lokacin da za a kawo ƙarshen ta a bawa mutane daman ci gaba da sallah a masallacin harami na Makka da Madina da yin umra da aikin hajji da sauran masallatan ko ina suke a duniya kuma Allah ta'ala ya da mana da halin aminci da za mu ci gaba da yin sallolinmu da yin karatuttukanmu kamar yadda aka saba a wurin dan adam abin tsoro ne amma a wurin allah ta'ala mai sauƙi ne muna da allah kada mu gajiya mu yi addu'a allah ta'ala ya amsa mana yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na goma a wata na ramadana hijira shekara ta 1441 muna fara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna farawa da roƙon sai ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara qur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da qur'ani ke karantar da mu iyayenmu da malamanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya kai haske zuwa ga su muna roƙon Allah ta'ala kada ya haramta mana ni'imar rayuwa da su a gidan aljanna gabanin fara karatu kafofin watsa labarai ko na ji ko na gani da suke isar da tasiri an samu ƙarin wasu kamar yadda yanzu ake miko mini takarda da an samu karin na hamsin da takwas da hamsin da tara na hamsin da takwas akwai prim sm 96.6 kaduna daga karfe uku zuwa huɗu na rana insha Allah wanda ya dauki nauyi alhaji ibrahim baloniko Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna ya sa a mizanin ayyuka na alkhairi sai da hamsin da tara an samu radio abc yola am daga karfe bakwai zuwa bakwai na da rabi na safe wannan minti talatin kenan wanda alhaji musa garba ya dauki nauyi allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna ya sa a cikin mizanin ayyuka na kwarai wadanda suka dauki nauyi tun daga station na farko tashan farko zuwa har na hamsin da tara a yanzu duka muna roƙon allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna ya kuma sa mu wanye lafiya mu ma da muke karatun Allah ta'ala ya ba mu saka mana da gidan aljanna inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana insha Allah ta'ala da aramma ba in nace Allah ya biya mu ina sa aramma a ciki eh ba wai ni kadai ba ko mm, aramma mm, kana son addu'a insha Allah na dauka ko aramma mi su sun koshi ne ah, aramma ya shi ba fakiri ne yana neman taimakon Allah din to Allah ta'ala ya taimaka mana ya tallafa mana sai kuma tambayoyi wannan yace assalamu alaikum ya sheik wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu <laughs> ni almajiri ne Allah ya ji kan iyayenmu amin ya hayyu ya qayyo malam menene bambancin salatul ishraq da kuma salatul duha a cikin liqa'ul babil maftuh na sheikh muhammad bin sale al-usaimin al-uhaibi at-tamimi rahmatullahi alai bangare na 24 namba na 141 yana cewa sunnatul ishraq hiya sunnatul duha wato sunnar sallar ishraqi ita ce asalin sunna ta sallar walaha wato abin da yake nufi da sallar walaha da sallah da salatul ishraq kusan duka abu ɗaya ne ya ƙara da cewa abin da ke bambanta su ne lokacin yinsu. idan aka yi a farkon fitowar rana lokacin da take tsagowa daidai time da ya halatta a fara nafila sai ce a lokacin ta zama salatul ishraq in aka yi jinkirin yin ta aka kai ta ƙarshen lokaci to a lokacin ta zama salatul duha saboda lokacin sallan walha yana da tsawo matuka da gaske yana farawa kusan tun daga bakwai saura har zuwa kusan karfe goma sha biyu na rana a irin yanayi namu a nan a najeriya to in aka yi a farkon lokacin ya zama salatul ishira in aka yi ta a ƙarshen lokaci ya zama sallan walaha ana iya yi raka'a biyu ana iya yin hudu ana iya yin shida ana iya yin takwas a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama kuma ya ƙara kafa hujja da hadisi riwaya na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi da ya bayyana falalan salatul ishraq a cikin nau'in sallan walaha hadisi na 586 da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi cewa man sallar subha wa fi riwayatin man sallal qadaha thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu ash-shams thumma salla rak'atayn kana ka ajri hajjatin wa umra tamma tamma tamma wannan hadisi a magana mafi inganci ya inganta sabanin malaman da suka ba a fashi annabi tsira da abinci tabbata a gare shi ce wanda ya sallan asuba a cikin jam'i sai ya zauna yana ambaton Allah ta'ala yana yin azkar yana karanta ko qur'ani yana yin duk abin da ya halatta na shari'a na ambaton Allah har gari ya waye daidai lokacin da ake yin salatul ishraq lokacin da rana ta dan fito sai tashi yana jira raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya da ladan aikin hajji da umra cikakken lada cikakken lada cikakken lada wannan shine asalin hajji da umran mu talakawa shine idan ka zauna ka ambaci Allah ta'ala a wannan wurin da kai ibada Allah zai baka ladan aikin hajji da umra cikakken lada cikakken lada cikakken lada mafu sai su naka abinda ibn Uthaymeen kuma yake faɗa asali dukkan salatul ishraq sallan walha ne amma ba dukkan sallan walha ne salatul ishraq ba shine ma'ana da haka salatul ishraq wani bangare ne na sallar walha kuma ya halatta kai na tuna raka'a biyun daga baya karshen yanayin kuma ka kara wannan ma halal ne kace oke yanzu sha ɗaya da yan kai ko bari na kara ko raka'a biyu to kaga ka samu falalan ishraq kuma ka ka samu falalan walha mafu tayyib wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya ji kan iyaye amin ya hayu ya qayyum na gode da wannan addu'a arin ma kai haka don Allah malam menene alamun balaga ga namiji da kuma ga mace a dunkule bisa ga abin da ya zo a cikin nassosin ana bayyana alamar cikan mutum na cewa ya kai munzalin shari'a ta haukansa in muka duba cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni na ibnu usaymin rahmatullahi alai a mujalladi na shida namba na 202 yana cewa akwai manyan alamu guda uku da suke nuna alamar namiji shari'a ta hau kansa ya kai munzalin ya rika yin sallah wajibi azumi wajibi in yayi laifi a rubuta zunubi in yi alheri a bashi lada mace kuma yace akwai waɗannan guda uku da kuma ƙarin guda ɗaya bisa ga abin da suka tabbata a cikin nassosi na farko yace shine al-ihtilam mutum ya kwanta ya mafarki dalilin mafarki din ya zubar da ruwa da yake ruwan halitta a jikinsa idan namiji ya wannan kwanciya ya mafarki ya fitar da wani abu a jikinsa daga gabansa to alama ne na cewa ya balaga sai na biyu ko mace ta duka alama ne na biyu akwai na batu sha'ar tsirowan gashi musamman tsirowan gashi a jikin al'aurar mutum wannan shi ma alama ne na biyu na cewa ya balaga na uku akwai isawarin lebul na shekaru ga namiji mafi yawan lokaci shine a magana mafi inganci idan namiji ya kai shekara goma sha biyar ko ya yi mafarki ko bai yi ba ko akwai na batu shi'ar ko babu a magana mafi inganci ya balaga dogaro da hadisi na ibn umar radiyallahu anhu shekara sha hudu fiye yin halitta ya hana shi zuwa filin daga shekara na sha biyar ya ce da ya kai gani sai ya ce je bai tambaye shi wata magana ba kawai sai shekara sha biyar sai ya ce ya je shi kuma idan ana maganan shekara a magana mafi inganci mu rika bambance kirgen hijiriya da kuma kirgen da ba na hijiriya ba a maganan kirgen hijiriya ake yi duk inda aka yi shekara sha biyar mutum ya isa idan kai lissafi a kirgen da ba na hijiriya ba kamar gregorian calendar sai ka samu akwai sauran wasu watanni to muka ɗauki wannan kirgiyar zai iya misleading mu yaro ya kai matakin da abu ya zama wajibi ba mu kiyaye ba to duk inda ake maganan shekara a musulunci shine fa shekara kirgiyar kirgira kalenda wanda kuma kaga duk inda aka samu shekara kusan 40 50 sai kaga akwai karin additional one year ita take da shi akan saura ke za a yi kwanan nan akwai dan uwa da mamasa ta rasu ina masa ta'aziyya uwar yace a kirgiyar bature kamar yadda ake faɗa shekaran ta ɗari da shida amma a ƙirgin musulunci shekaran ta ɗari da goma to kaga wannan ke bayyana akwai tazara so da aka murka ba kana maganar shari'a kullum ana ƙirge ne da al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jimada awwal jimada thani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhijja so da aka yarin da yake shekara ta biyar a wannan kirgiyar in ka ɗauko dai din dinsa ne bi daga 15 january to zai ga nan kuma akwai sauran lokaci so da aka mu kiyaye in ana maganar shari'a da wannan irgi ake magana ba da wancan ba so waɗannan su ne manyan alamu guda uku na hudu da mace ke iya karuwa da shi shine alhaib idan mace ta fara jinin al'ada to wannan kuma yake bayyana cewa ita ma ta shiga halin balaga ta kai munzali kenan na shari'a ta hau kanta baya ga wannan abin da malamai kuma suke karawa akan wannan shine cewa kaddara akwai mata da suke da jarrabawa kama an tambayi ibnu Uthaymeen rahimahullahu ta'ala cewa mata ce take ba da wuce shekara hudu ko biyar ba sai ta fara jirin al'ada ko kuma ba da wuce shekara hudu ko biyar ba kuma sai ta fara fitar da gashi a wuraren da abun ya zama na mamaki shin ta balaga sai ce yana da matukar wahala a wannan shekarun a samu balaga ya ce abinda za a yi na farko ko malamai su yi fatawa sai an samu likitoci masana su yi bincike akan hormones ɗinta shin ko akwai wani matsala saboda matsala daga cikin hormones ko jin na jikin mutum yana iya sa a samu wata matsala a bai fito a inda bai dace ba kana iya ga mutum yanzu fitar da gashi akan goshinsa ko gashi a kan hancinsa to za ka ga duka matsala ne da ke da alaka da wasu hormones na halitta in ya tabbatar da cewa akwai hormones ɗinsa da ke da matsala ba normal ba to a ba za a ɗauke shi a matsayin balaga ba don abu ne da kamar hankali ba zai kama ba a ce a shekara hudu ko biyar mace ta kai munzali sannan a wurin shekaru wasu malamai suka ce sha biyar ɗin kololuwa ne ta inda ya dace a fara kula da mace daga shekara goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu zuwa sha uku zuwa sha hudu mafiya yawa a wannan zango 10 to 14 years aka fi samun nasu amma 15 years shi ne kololuwa waɗannan su ne alamu da ake ganewa wallahu ta'ala a'lam wannan ta ce assalamu alaikum sa to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa wannan almajiri ne ba sa din bane <laughs> ta ce suna na hudu ke mata ne ba bukatan a karanta suna din sai dai ta gane tambayarta ne sunan ya fara da sunanta ya fara da z sunan mahaifinta da su da a ya fara ta ce mahaifina ya rasu a kano ranar alhamis allah ta'ala ya gafarta masa jigansa mahaifiyata tana kano babu mai kula da ita kuma za a rika zuwa ta'aziyya kuma tana cikin hali matsanancin hali kuma idan na bar ta a ba mai kula da ita malam akwai laifi idan na ɗauke ta ko kuma babu laifi a cikin zadu zad na ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi mujalladi na biyar namba na ɗari biyar da tasa'in da yana cewa magana mafi inganci da aka fi so a sunna shine mace ta yi ta gaba a gidan mijinta da ya rasu ya batta shi ya fi dacewa a sunna idan miji ya rasu mace ta dage ta zauna a wurin ta yi ta kaba sun samu kuma ta kaba suna yi ne arba'ata ashkurin wa ashara wata hudu ne da kwana goma yace wannan shi ya fi dacewa ya kafa hujja da hadisin fari abu malik da mijinta ya tafiya sai ci karo da abokanan gaba sai suka kashe shi sai ta zojin fiyayyen halitta tsira da aminta tabbata kai suke kwamfurinta mijinta ya rasu amma suna so ta koma wani wuri ta yi ta kaba iddatul wafa wato iddar rasuwa sai ta gaya fiyayyen halitta sai ya ce jiki bayan ta juya ta tafi ta ce na isa kamar masallaci ko na isa gida sai ce a kiransu aka kira ne sai ce mata faƙalan ku fi fi bai ciki hatta ya bulugar kitabu ajalahu sai ce ki hakuri ki zauna a ɗakin ki har ajalin iddan ki ya gare amma malamai sai suka ce a nan yana bayani a inda ake da halin aminci da mai kula da ita da komai da komai amma idan rayuwar mutum na hatsari a wurin mace mijinta ya rasu aka bar ta a wurin ba mai kula da ita akwai matsala na rashin tsaro ko akwai matsala na wanda zai ba ta abinci aka samu wata matsala da take da alaka da necessity ko lafiyar da zai shiga halin kakanikaye a nan malamai suka ce ya halatta a canja masa wuri zaman ta asali in ba matsala ta yi a wurin wajibi ne shine fahimtar malik shafi abu hanifa ahmad rahimahumullah amma duka sun yi tarayya in akwai larura to ya halatta a canja wuri ka kaura zuwa wurin da ta ga za ka samu aminci a wurin ta yi ta gabanta to kula ga wannan idan mahaifiyarki akwai matsala na tsaro ko matsala na lafiyanta ko matsala na ba za ta yi wa kanta wata hidima ba ko babu mai mata to ya halatta a matsar da ita daga wurin zuwa ga wurin da za ta samu waɗannan kulawa da wallahu ta'ala a'lam aran ma ina sai mu gaban karatu hmm. idan da ashirin da biyu inda Allah ya taimake mu ai bana za a iya gama bakara ko muna da rasi na goma ko da yaya in haram ma ba za mu yi zuku ba mun tsaya a 222 za mu tashi a 223 insha Allah ta'ala haka ne ko تفضل إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم جزاكم الله خيرا afwan tambayar da na amsa na alamun isa munzali na cewa maza na da alamomi guda uku mata nawa hudu ba kawai duka uku sai sun cika ba ne duk inda aka samu daya ya wadata. ga namijin aka samu wannan alama na al-ihtilam mafarki da na yi bayani ko kuma aka samu alamar fitan gashi a gaba ko kuma aka samu isa shekara sha biyar duk ɗaya da aka samu ko da sauran ba su bayyana ba shi nan mutum ya kai munzalin shari'a ta hau kansa na mace a cikin guda hudu ita ma aka samu ɗaya ba sai an jira sauran ba kawai ɗaya ake bukata duk wanda ya bayyana yana iya wadatarwa na'am nisa'ukum matanku harfun lakum gonakinku ne ko kuma gonarku ne fa'atu har harsakum ku je wa gonarku an na ta inda kuka so wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da kawunanku wattaqullaha ku yi taƙawa zuwa ga Allah wa'alamu ku sani annakum lalle ku mulaƙuhu masu gamuwa da shi ne su subhanahu Ta'ala, don haka ku yi aiki na alkhairi da za a ba ku littafinku da dama kuma ku samu hisabi mai sauki wa bashirin mu'minina annabi ka yi bushara ga muminai ko mai karatu ka yi bushara ga muminai saboda muminai ana musu bushara duniya da lahira Allah ta'ala ya samu a cikin waliyansa da za a musu bushara duniya da lahira dalilin saukan wannan aya cewa nisa'ukum harsun lakum matanku gonakinku ne an saukar ne dalilin lokacin a garin madina afuwan garin makka gabanin hijira sahabbai radiyallahu anhum sun saba sukan iya yin styles da dama wajen mu'amala ta aure da iyalansu bayan sun je garin madina sun yi hijira sai suka yi kokarin kwatanta irin waɗannan styles da suke na mu'amalar aure tsakanin ma'aurata sai matan madina suka zama abin bai kwanta musu a zuciya ba sai wannan ya wazzar da musu tsakaninsu a aka za halal ne a ba halal ba ne to shine sai suka yi tambaya ga fiyayyen halitta daga cikin amsoshi da allah ta'ala yake amsawa akan matsalar sahabbai sai saukar da ayar nisa'ukum harsun lakum to haka kenan sai wannan aya ta halattar da kowace irin mu'amala amma banda abin da ya shafi luwadi wannan shine kai tsaye wannan haramun ne balma da sinuwa a kai koma bayan nan ta kowace irin mu'amala ana iya yi tsakanin miji da mata amma zai tabbatar da cewa ba a shiga wajen da shari'a ta halartar kamar dubura ba wannan shine ayat sai ta bada amsa don haka na kalmar nisa mata ne in an ce mata an nisa ya shafi matanku na aure ya shafi ƴaƴanku da suka kai munzali ya shafi yayinku da kannanku a nan kuma sai aka ce nisa da aka abinda aya take nufi shine zaujatukum don aka nisa ana nufin zaujatukum ne wato matan da kuka aura in ba haka ba in an ce nisa'u abuja duk matan abuja kenan fassara da biyu nisa'ukum na dauka idan wata mace ta zama kanwar wani ne ta zama haramun gare shi amma ita wannan kuma halal ne ga wani yar wani haram ne gare shi amma kuma halal ne ga wani miji dan aure ta to kaga anan abin da ya haramta ga aure na mace ga wani to halal ne ga wani mafhum tayyib haka nisa'ukum ay zawjatukum harfun lakum gonarku ne anan in an ce harf shi yana nufin mufradi ne kwaya daya jam'insa za a ce shurut sai zama kenan zaujatukum shurutukum ko hurutun lakum a zaka ce harsakum wato matanku gonarku ne ba ce matanku gonakinku ba mai dalili saboda a ka'idar larabci kada iya kawo jam'i in kai aiki da masdari sai ka saka guda daya kamar wa kulluna laka abudu ya Allah dukkanin mu gare ka bawa ne ba mu ce bayi bane ba mu ce mu ibadun ba sai muka ce abudun me dalili saboda wannan masdari ne abdu da aka ya wakilci dukkanin sauran bayi so daka nisa'ukum ay zawjatukum harfun lakum gonarku ku ne me dalili saboda suna ne kawai na jinsi guda ɗaya tunda an ce gona ka fahimci kowace mace idan iyalin mutum ne ta zama gona ne gare shi mafhum tayyib lakum zuwa gare ku fa'atu ku zo wa harsakum gonarku. Allah ta'ala yake ku je anna shi'tum kalmar anna asali zarfu makan ne ta inda kuka so a kowane wuri in ban da wuraren da shari'a ta toge to nan an ba ku dama a kowane wuri an na shigitum kenan ai bi ma'ana kaifa shigitum so da ka abinda wanda yake nufi abinda su suke yi da a garin makka da iyalansu a madina matan madina ba su fahimta ba shine mutum zai iya zuwa mu'amalar aure da iyalinsa na'am amma kuma sai ya zo ta baya amma kuma gaba yake nufa in ya zo ta bayan ba iya nufan bayan ba ne gaba yake nufa a mu'amalar aure da ina fatan dai an gane me nake nufi a dunkule zai zo ta ba amma gaba ake nufa shine abin da yawanci yan zamani ke kiransa da suna dogi so wannan sai shari'a ta tabbatar cewa wannan ɗan halal ne amma da sharadi ta bayan amma gaba ake nufa ba bayan ba an fahimce ni ko so da haka anan sai shari'a ta tabbatar da cewa hakan halal ne don haka Allah ta'ala yake matan ku gonar ku ne wannan kuma akwai tashbihi mai muhimmanci za ka ce nisa'ukum harsullakum a wurin malaman balaga suka ce an kira mushabba an kira mushabbahun bihi amma ba a kira adatu tashbihi ba sannan hakikatan kai tsaye ba a kira wajhu shabahi ba sai dai kana iya cire shi daga cikin siffar magana ai da za a ce nisa'ukum ka harsin lakum amma ba a ce kamar gonakin ko sai ka ce harsin lakum wannan shi ake cewa tashbihul baligi shine wanda an goge adatu tashbih an goge wani shabahi shine iya magana kawai sai ka ce Ibrahim zaki ne in kaga mawaka isna irin wannan nan ce Ibrahim zaki ne ana nufin yayi kama da zaki ko a ce kai kadai gayya wato karfin ka kai kadai kaman jama'a ne gaba daya to kaga a nan wurin ba a kira siffar kwatanta ba to da ka matan ku gonar ku ne iya magana ne wato matan ku kaman gonar ku ne menene fiskan kwatantawar shine gonakinku kuna iya zuwa awa 24 time da kuka ga dama na biyu gonar da kana kula da ita za ka sa a nome ta wani lokaci za ka sa mai gadi za ka sa a sa taki ana yin noma ana kaza ana kaza to yadda ake kula da noma ko fiye da haka haka zaka ku kula da iyalanku ba za ka yi gona ka ce wa abokinka shi zai kula da gonar ba kai kake yi kuma in za a yi noma kai kake biya a je a nome gonar a kula da ita to matan ku gonan ku ne ku za ku kula da cin su da shan su da maganin su da wajen zaman su kaga kenan idan mutum yayi noma kawai na zuwa ya shuka amfani a gona sai bar gonar da tafi bai kara koma ba zai je da amfanin gona kaddara mutum ya je kawai ga gonar sa gata nan a farkon damuna sai ce wannan gona ta ce gona kin yi eh to na noma gero a cikin ki da dawa da kaza da kaza kawai sai faɗa sai da biyu. a ƙarshen shekara zai zo ya girbi ba zai girba ba dole sai ya yi ne sai ya yi shuka sai ya kula da shukan sai ya sa taki sai ya zo ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ha da girbi duk sai an yi to kaga ke da shi abin da wannan ke nufi shine kar ku me da mata amfanin su a ranku buƙatar kanku ba ku damu da halin da su suke ciki ba saboda gona idan ka mata rikon sakainar kashi a lokacin girbi za ka rena kanka to haka ake bukata dole ku kula da iyalanku yadda kuke hidima a gonakinku na kula da su to haka yadda dace kula da iyalanku bal ma abin da ya fi ake bukata to da haka kuskure ne namiji da zai zauna da mace ba ciyarwa ba tufatarwa ko kuma ya kina da albashi ke ki rike kanki sannan shi kuma ya rike kansa in ma aka yi rashin sa'a shi ma ita take rike shi wannan zalunci ne ita mace haƙƙi ne ka kula da ita ka ciyar da ita ka tufatar da ita idan a duk duniya ta fi kowa kuɗi kai kuma a duk garin abuja ko a najeriya ta fi kowa talauci a ka'ida wajibi ne ta karike ta matukar ta sadaukar da kanta zuwa gare ka kuma ta amince ita iyalinka ne in ba ka da hali kuma a nan ba za ka ce sai ki kanki ba sai kuma ka yi lobiyin sai ka zauna ka yi fadanci ka ta fadan ran ki da Allah ya taimake ki Allah ya miki hafizaki Allah ta'ala Allah ya kare ki mm. Allah ta'ala ya karrama ki ran ki da ya excellency madam Allah ya taimake ki ka yi wannan zikaci da Allah dan abubuwan sa na zai da dan daga mun kafa da Allah ina neman alfarma mm. ta ce to sai ka mata irin dokin kara wallahi sai ka yi mm. in ta ce sai ka yi goyo sai ta zauna wallahi ka bata goyo baya ka goye ta ka zaga da ita a cikin daki ko a gida sai ta ce to zan rike mata ya'yan da gidan na shekara gobe Allahu akbar sai kai alhamdulillahi alladhi bi ni'mati da timmu salihat kuma sai ka ci gaba da mata biyayya irin biyayya na me na zaman aure yayi dadi tun da yanzu me ta dauki wani nauyi mai girma naka ta wannan haka ake amma ka ce mata dole dole ne ni ban yadda ba wannan kuma zalunci ne dan ba hakkin ta bane hakkin ka ne in kana son taimakon ka ta taimake ka yana da kyau amma kuma gaskiya sai kai fadancin ba zai kuma ka dora mata nauyinka ba kuma ka zama kai ne da muzurai kana wani barazana da ido kana sai an yi kai dinwa sai ka rike sai ka rike can kana so kai wannan muzurai amma in ka sadaukar kuma dole sai kai fadanci ba zai yi kuma ka dora mata nauyin kanka ba kuma ka zo kana wani muzurai kana ce mata sai yi ba a haka fadanci ake yi kuma ta taimake ta abu ne mai kyau ta taimaka ta rike gidan na shekara goma ka zauna a riga ciyar da kai da sati a maka dumame mai lafiya ko kuma kana son kwai da biredi da shayi a hada a baka ka gama ka masa addu'a Allah ya sai mun Allah ya ji kan maka batan gidan ke dade haka ake yi kuma kaga daga nan ta nemi izinin zuwa anguwa ko kuma ta lila daga ce to rake ina zan kai ki sai ka raka ta sai ka zama dan rakiya sai a zauna lafiya amma ba zai yi ka rike gidan kuma kana muzura kai ne da fawa ba fawan za ka dan rage kaɗan dan a zauna lafiya sai ka bai da ita hakikanin irin your best friend din nan sosai sosai da sa'ad a dare wallahi cizar ta ce da hada a rake da barin hado miki barin hado miki ai manzon Allah ma malamai sun ce mai ne hada wa yana yi iyalansa ya zama a gida to ka ka samu hadisi kai ma sai ka dan kara ka ce annabi ma haka yake yi amma kar ka manta annabi kuma shi ya rike iyalan nasa sallallahu alaihi wasallam to haka ake musu amma a yanzu maza ba haka suke ba ita sai mai da naka nasu ne nasa nasa ne alhali ka'idar shari'a ba naka nata ne Hmm. naka ne naku hmm. in ana maganar federal government a gidanka to ka ne federal government nan ita natan natan ne so da ka sai ka gane mafu hmm. tayyib Allah ta'ala yake wa qaddimu li anfusikum sannan kuma bayan nan ku gabatar wa kawunanku kalmar wa qaddimu li anfusikum malamai sun yi fassara da yawa fassara na farko shine kada ku shagalta da rayuwa ta aure da mu'amala na kwanciya na aure ku manta da haƙoƙin Allah saboda in ka biye wannan yanzu akwai da suka dauka aure ga baki ɗayansa saboda rashin fahimtar aure sun dauka ta aure gaba ɗayan aure komai da komai aure gaba ɗaya ya kare ne a kwanciya aure ya wuce wannan aure is an institution yadda kake ga jami'a ake cewa Ahmadu Bello University Zaria ko ATBU ko University of Lagos ko a ce Obafemi Awolowo University ko a ce eh, eh, University of Nigeria in suka. to aure shi kansa institution ne mai zaman kansa ya fi karfin ka ɗauke shi akan wai gaba sa ya kare a mu'amala ta zamantakewa da aure ya wuce wannan kana yin aure ka samu sahiba zaman da take a gidan na gaba ɗaya zama ibada ne a cikin aure ana iya samun ƴaƴa to amma a yanzu ya zama mu'amalar auren ake kuma ba a so a haihu bayan kuma duk wanda ka gani a bayan ƙasa inda yana cin kawo da kansa to albarkar auren aka same shi wannan aure akwai alkhairai da dama a ciki so za ka kar ku takaita tunaninku na aure zuwa ga wannan mu'amala tsakanin miji da mace na mu'amala ta aure kadai kar ku takaita auren wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da wasu ayyukan alkhairi wa kawunanku kada wannan ya hana ka kiyamun laili kada mu'amala aure ya hana ka adare ka karanta qur'ani kada mu'amalan aure ya hana ku ku fita sallar jami'i kada mu'amalan aure ya hana ku ku yi sadaka kada mu'amalan aure ya hana ku ku yi azumin nafila litinin ko alhamis ko abin da ya kama da haka shine wa qaddimu li anfusikum kada zuwa wa gonakin kunnan ko gonar kunnan ya mantar da ku da duk sauran ayyukan alheri a rayuwa sannan a cikin wannan mu'amalan auren ma kar ku takaita zuwa ga tsananin buƙatar ku ta sha'awa ku ketare zuwa ga nan ku gane cewa yanzu zaman mace a gidan ibada ne a cikin auren ake samun ƴaƴa kuma waɗannan ba a san a cikin su ba a san alherin da Allah ya sa ba a cikin su za a samu arama za a samu liman za a samu babban likita a cikin su za a samu wani mai mulki za a samu wani ke duka menene a ciki to kada ku takaita tunaninku zuwa ga desire ku ketare tunanin ya kai zuwa ga wasu alkhairai da ke ciki ku faɗaɗa sai kuma amfana a ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkan aure aka same shi sayyidina abubakar dalilin aure aka same shi waɗanda suke manyan malamai irin su imamu bukhari albarkan aure aka same shi imamu muslim albarkan aure aka same shi limaman harami shek abdurrahman suddai su shek ibrahim shuraim duka menene albarkan aure ne yanzu wannan an ci riba ko ba a ci ba a ce ɗanka na limancin harami ya an ci riba to kar ku takaita tunanin kawai ga desire ku ketare zuwa ga fatan alkhairai da dama albarkan auren kuma kada auren da mu'amalan aure ya hana ku bautan Allah mafhum tayyib wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah mun yi magana akan takawa a tafsiri bare mai tsawo duk inda takawa ta zo mafiya yawa tana magana ne zuwa ga a yi tauhidi a kaucewa shirka in guda ɗaya ce in biyu suka zo a cikin aya ɗaya na farkon tauhidi da nisantan shirka na biyu sunna da kaucewa bid'a in guda uku suka zo na farkon tauhidi da kaucewa shirka na biyu sunna da nisantan bid'a na uku biyayya ga Allah da nisantan sabon Allah so da aka wattaqulla ku zama mutane masu kadaita Allah a cikin rayuwarku ta duniya musamman a cikin rayuwarku ta aure ku zama masu takawa Salih bin Habib alaihi rahmatullahi yace ma'anan takawa a cikin sauki shine an ta'amal ta'akalla ala nurin minalla Allah tarju sawaballah wa an tatruk ma'asiyatalla ala nurin minalla ta takhafu iqaballah ma'anan takawa ku yi biyayya zuwa ga Allah wajen bin shari'a shine hasken kuna neman aljanna ku nisanci sabon Allah wajen aiki da shari'a kuna neman kariyar Allah daga wuta to haka wattaqullaha ku yi taqwa wa alamu duk rayuwar duniya da kuke ciki da kewa na aure da komai ku tuna kuma ku sani annakum lalle ku mulaquhu wallahi za ku gamu da Allah wa alamu annakum wallahi ku mulaquhu za ku gamu da Allah shine kowa a cikin zai je filin kiyama ya tsaya gaba ga Allah abinda wannan ke nuna mana shine akwai wanda aure da zamantakewar aure yake mantar da su rayuwar lahira yake mantar da su bautar Allah wani in dai iyalansa suna gida ko sallah baya fita amma in ba su nan zai je ya sallah to anan ku tuna fa za ku gamu da Allah duk abin da kuke yi a aure ko a wajen aure ana nan ana rubuta shi sai Allah ta'ala ya mana wasiya a Qur'ani a wurare da dama mu tsaya tukuru mu yi ayyuka na alkhairi za mu iya gamuwa da Allah aiki na alheri shine aikin aljanna iya da alamu da dama ko wajen baka littafin ka ko marka ko abin da ya kama da haka to mu din nan masu gamuwa da Allah a cikin mu ba mutum ɗaya da ba zai tsaya gaba ga Allah ba kuma fa a lahira babu lauya wallahi kowa shi zai je defending kansa ba za ka je ka ce na samu wani senior advocate of Nigeria zai tsaya mun ba a duniya ake a lahira kowa shine lauyan kansa kuma karta san karne ba wasu boye boye da ka zamu gamu da Allah hikimar zamu gamu da Allah shine mu yi aiki aran ma za ka ba mu misali ya ayyuhal insan الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا الله يساك على الخير سورة الإنشقاق آية تشد زوا تقوم شابيو الله تعالى يكي سوى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا كي أدم متم kai mai wahalhalu ne da yin ayyuka ka sani kuma cewa duk aikin da kake za ka gamu da Allah subhanahu wa ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yamini duk wanda aka ba shi littafin sa da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu zai samu hisabi mai sauki Allah ya samu a ciki hmm. Ka ga maganan zaka gamu da Allah ba fa kawai ka gane za ku gamu bane ana nufin kai tanadin gamuwa da shi don a baka littafin ka da hannun dama ka samu hisabi mai sauki wa amma man utiya kitabahu wara a zahalihi wanda aka ba littafinsa da hannun hagu ko ta bayansa shine a huda cikinsa hannun ya fito ta baya a bashi fa sauka yad'u tubura da sannu zai ta kiran halaka halaka halaka shine destruction waye da waye sa'ira kuma zai shiga wutar sa'ira kaga kenan abin da yake nufi wannan ayoyi da aran ma'aika na in shikar daga aya ta shida na fassara mana wa alamu annakum mulaquku cewa zagan mu game da Allah fa shine wallahi mu yi aiki duniyar nan mai yaudar ya mu duba kwanakin nan yadda ɗan uwa suke rasuwa ina ma wannan aiki da wannan dama na yi ta'aziyya a jihar Borno a jihar Kano a jihar Zamfara Allah ta'ala ya ji kansu da ɗan uwan mu talakawa da sarakuna duka suna ta komawa zuwa ga Allah an samu a bama an samu a rano an samu a gaura na moda duka sarakuna ne allah ya gafarta musu akwai kuma sauran yan uwan talakawa duka allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wannan ba shine rayuwar duniya kuma kowa dan akwai ranar da tasu za ta kare wani lokaci minti daya ga rasuwar mutum bai sani ba wallahi wani lokaci second uku ga fitar rai dan adam bai sani ba only 3 seconds zan saka uku kuma nan sai ya fita kuma shike na rayuwar ta kare babu kuma wani abun da ya saura akwai ya irin duniya wanda ya zauna ya shanta ke bai tuna akwai ranar kin dillanci a lahira a duniya ai yayi asara za ka waye gari dan adam kana tare da shi 60 second ga tafiya ba duniya bai sani ba bai sani ba kuma yanzu lafiya muke da mu ibada yanzu wani yana nan a dauki ake da shi a hannu ba abin da yake iya yi wani yanzu bai san ina yake ba wani yana ICU a yanzu intensive care unit bai ma san ina yake ba ba abin da ya sani amma yanzu da kafar mu da hannun mu har ma muna iya azumi me sauran mu mu ci ribar wannan ni'imomin don mu yi tanadin gamuwa da Allah subhanahu wata'ala wa bashirin mu'minina na karshen aya yake ayi bushara ga mu'minai ni na yi bushara ga mu'minai kai ka yi bushara ga mu'minai kowa ya yi bushara zuwa gawa ga mu'minai kaga wannan aya take nuna mana alherin zama daga cikin muminai cewa a ba su bushara a lahira da a duniya muminai suna nasara shine misalin kaban ala inna auliya allahi ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun الذين hmm. آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم wannan zai zama cikin suratu yunus kenan aya ta 62 da 63 da 64 Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun waliyan Allah babu tsoro gare su kuma ba sa baki cikin barin duniya sai ce alladina amanu wa kanu yattaquna sune masu imani kuma suke takawa sai ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah kaga mu'allim shagir hmm. su mu'minan nan a duniya da alakhirah suna da bushara akwai tilka ajilu bushra mu'min a duniya a lahira kuma Allah yana musu bushara wannan yana fassara maka wa bashirin mu'minina ana bushara kai bushara duniya da lahira ga mu'minai cewa su suke nasara a duniya a lahira ma nasara kasu ne ni da ku Allah ta'ala ya samu a ciki na'am wala taj'al wala taj'alun الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعل الله كذا كسني ألا عربة يذمك من وني كندجي كو وني بادلا da kuke bijirowa da shi li'aimanikum ga rantsuwoyinku da kuke yi an tabarru don wannan rantsuwar ta hana ku yin nagarta wa tattaku ta hana ku yin takawa wa tuslihu ta hana ku yin sulhu bainan nasu tsakanin mutane wallahu Allah sami'un mai ji ne alimun kuma Allah ta'ala mai ilimi ne mafhum tayyib wala taj'alullaha dalilin saukan wannan aya akwai manya-manyan dalilai kaman guda hudu duka ibnu abbas Allah ya kara masa lafiya suna shiga ciki kuma shi ta cewa ikhtilafu tanawwu ikhtilafu tanawwu ba ikhtilafu tabad wanda yake warware juna ba ikhtilafu tanawwu a wurin malaman tafsiri duka sun shiga cikin ma'anar shine cewa Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu anhu sahabi shine yake rantsuwa akan dan uwansa Nu'man Bashir cewa wallahi ba zan ma kaza ba na rantsi da Allah ba zan baka kaza ba yana taimakon sa yake rantsuwa da cewa ba zai yi ba sai Allah ta'ala ya saukar da wala taj'alullaha urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kada ku rika yin rantsuwa ya hana ku aikin alkhairi ibn abbas yace tana da alaka da rantsuwar da sayyidina abubakar yayi lokacin da misbah dan ya sa yasa baki akan kazafi da sharri da aka yi wa nana aisha radiyallahu anha yar sayyidina abubakar kuma iyalin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam dattijuwa kuma yar gidan dattijan arziki as-siddiqa bintu siddiq radiyallahu anha wa radiyallahu an abiha a lokacin cewa musa ba zai kara taimakonsa ba kamar yadda yake cikin suratun nur so sai aka saukar da wannan aya sai kada ku rika yin rantsuwa don ku daina yin aikin alkhairi bi ma'ana abin da ake nufi ka kalli da ce ni nake baka abin sahur wallahi da yau ba zan kara ba Allah ya ce kar ku rika rantsuwa akan kin yin alheri wannan ba ba ne gare ku duk abin da kake da alkhairi ko da shedan zai sa kada ka yi shi ko kuma kaga zaka dan daga kafa to karka yi rantsuwa akan ni wallahi ba zan sake ce da kai ba ko mutai rantsuwa ni na yi masallatai sun kai goma wallahi ba zan gara gina masallaci ba to karka yi wannan rantsuwa shi yasa yace kada ku rika sanya Allah kuna gikawo da shi kuna bijiro da sunan Allah dan ku yin aiki na nagarta ko takawa ko sulhu tsakanin mutane Allah yake kada ku yi wannan to kaga kenan wannan ya hana mu yin rantsuwa akan kin yin aikin alkhairi kuma ya hana mu dropping sunan Allah mu rika jefa su sunan Allah akan aikin alheri ba za mu ba ko da ba rantsuwa bane in aikin alheri ne baka samu ikon yi ba to ka hakura baka samu ba amma kar kai rantsuwan cewa ba zan kara ba ko mutum ya rantsuwa ce shi wallahi ba zai kara aikin haji ba shi wallahi ba zai kara yin umra ba shi wallahi ba zai kara yin zakka ba kar ka kuskura kai wannan in kai wasa dalilin wannan sai zama sanadin halakarka ko ɗanki ne ya ɓata miki rai kar ki ce wallahi ba zan ƙara maka kaza ba ko kuma ba zan ƙara biya ba kuɗin makaranta ba wallahi wannan kuskure ne yin karatu ai abu ne muhimmi ko ma ya matakin wajibi ya ta alaƙa da me ake karanta ko da ɗanka ya ɓata maka rai kada ka yi rantsuwa ba za ka yi wani abu na alheri ba ka iya masa barazana ma kar ka rika jefa sunan Allah ka rika sawa kada aikin alheri ba za ka yi aikin alheri ba wannan iya da hatsari in ba haka ba idan ma yara kadana da sai ka sa musu kyamatan sunan Allah ya dace ko ina muka ji sunan Allah mu ji daɗi ne to in ka zama sunan Allah kullum ka ji alheri za a je da maka to ai kuma ya zama jarraba gare ka ya zama duk inda uba ya kira sunan Allah ga 'ya'ya to wani abu ne da suke amfanuwa zai daina yi to kaga kenan sai su tashi da kyamatan sunan Allah maimakon a sa musu son sunan Allah da mafhum tayyib so zaka mu rika jefa sunan Allah a wurin da ya dace kada ya hana mu aikin alkhairi zaka wala taj'alu kada ku sanya Allah Allah urbatan kuna bijiro da shi li kai ma aiman jam'i ne mufradi sai a ce me sai a ce yaminu jam'i sai a ce aymanikum shine kar ku rika sanya Allah kuna bijiro da shi a rantsuwoyin ku jam'i rantsuwa ne amma mufradi sai a ce yaminu ku so da kada ku rika yi misali yanzu mutum ya ce ya rantse da Allah shi ba zai ƙara yin aikin hajji ba ko ya rantse da Allah ba zai cire zakka ba me yake kansa abinda da ke kansa na farko shine wajibi ya yi kafara kamar da za mu yi bayani a aya ta gaba insha Allah kafara rantsuwa na biyu kuma wajibi ne gaban sun ya samu iko kuma ya cire zakka ko da ya je kwaso don Allah ba zai hane ibada ba dole sai yayi amma kuma sai ya kafara rantsuwar da yi a cikin magana mafi inganci saboda ya riga ya rantsu sai ya yi kafara rantsuwa na'am sannan na biyu kuma sai ya ci gaba da yin aikin alkhairi da so in har ya kai ga yaran sai wannan shine magana mafi inganci na malamai kamar yadda yazo cikin almuguni mujalladi na tara shafi na ɗari hudu da shida da bakwai zuwa da takwas don a ku rika jefa sunan Allah an tabarru don ku nisanci yin aikin nagarta wa tattaku da takawa idan albarru da takawa suka zo a cikin aya ɗaya ma'anan at-tabarru albarru ko albirru albirru ma'anansa sai zama shine fi'ilul khairat aikata alheri attaqwa ko ma'anansa shine ijtinabun nawahi ni sandan hani so duk inda aka kira aya ɗaya albirru da attaqwa to birrun shine bin Allah sallah zakka azumi ciyarwa taimakon marayu gina makarantu ciyar da mutane fi sabilillahi a takawa kuma sai zama ma'anarsa nisantan abin da Allah ya hana nisantan shan giya nisantan zuki ta malle nisantan kare alkawari nisantan cin amana kamar yadda ya zo a nan in kuma ayar kawai albirru aka kira to takawar ta shiga ciki shine ta kunshi bin umarni dukkaninsa da aikata alheri da kuma nisantan hannu hakan aka kira takawa ita kadai to albirru ta shiga ciki sai zama bin dukkan umarnin Allah da yin tsa'a da biyayya gare shi da kuma nisantan hannu wannan shine alakar da ke tsakanin su shi yasa a qur'ani albirru na zuwa da ma'anar at-taqwa at-taqwa na zuwa da ma'anar albirru har ma zaka mana aya ɗaya da aka kira birru da taqwa a qur'ani يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ wannan misali ne mai kyau bakara aya ta 189 kaga walakin albirra ta ittaqa hakikanin albirru shine wanda ya takawa wannan ke bayyana suna shiga cikin juna sai kuma misali ko da laysal birra an tuwallu wujuhakum ita ma bakara aya ta 177 kaga laysal birra an tuwallu wujuhakum karshen sai ce na'am fa ulaika humul ta ga ayat ta fara da laysal birra an tuwallu wujukum karshen sai Allah yake fa ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu takawa suwa waɗanda suka yi albirra a farkon ayar ta ga albirra ya zama shine takawa don Allah ya kira albirra sai yace waɗannan su ne masu takawa so da haka a nan wurin kada rantsuwa ta sa ku ki aikata alheri ko rantsuwa ta sa ku ki nisantan abin da Allah ya hana wa tuslihu bainan nasu kuma kada rantsuwa ta sa ku kai matakin da ba za ku yi sulhu tsakanin mutane ba yin sulhu tsakanin mutane wajibi ne shi yasa a hadisin muslim hadisi na 290 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ce la yadkhulul jannata mannan dukkan mai annamimanci da ke bata tsakanin mutane ba zai shiga aljanna ba ka'ida a musulunci yana ma halatta ka dan yi zuki ta malalan kai sulhu tsakanin mutane ka san garba suna da sabani da jodoma sai ka samu garba sai ka ce jodoma ya ce yanzu in gaishe ka yana gaishe ka in ka je sun jodoma sai ka ce garba ya ce in gaishe ka to shi musulunci an dan sawwaka maka ma ka dan yi dropping zuki ta magadan sulhu amma mu a yanzu in ka ga an yi karyar ma dan a bata ne ba dan a gyara ba mutane abin da suka goge shine nimanci duk wani aboki da kake da shi ko wani yaron gida da kake da shi ko wani amini da kake da shi ko da su a ce a ga an bata tsakani ko wanda ke tuka ka motan kai wasa ba za ku zauna lafiya ba saboda me saboda professionalism ne a annamimanci wani idan ya ga mutane biyu suna amfanar da junansu to ko bacci baya yi ya je can ya ce kaza ya je can ya ce to annabi ya ce duk mai annamimanci opposite kenan kishiyar sulhu annabi ya ce wallahi ba zai shiga aljanna ba in dai aikin ka shine batawa ba ka gyara ba to ashe dai ka kai a kullum aka samu matsala gyara kake amma kar a samu matsala a ce mai sai yi wani yake maka shi ya gaya maka eh to ni ma kuma kaza yake mu akan ka haka ya faɗa kai na annabi ya ce in kana wannan ba za ka shiga aljanna ba wani abu ka sani ma sharri ne in ba zama dole ba sai kai shiru bakin ka alaikum in zai cutar sai ka ba mutum shawari a nufin da Allah dan kiyaye kaza da kaza ba sai ka wuce gona da iri ba wannan shine addini wallahu Allah sami'un mai ji ne alimun mai ilimi ne za mu iya kammala za mu iya shiga aya ta gaban nan أو بسم الله مجلد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم la yu'akhidukum Allah Allah baya kama ku bil lahwi da yashishiyar magana fi aymanikum a cikin rantsuwan ku walakin sai dai yu'akhidukum yana kama ku bima kasabat qulubukum da abun da zukatanku ku suka kulla wallahu ghafurun halim Allah ta'ala ne gafara ne kuma Allah ta'ala mai tsananin hakuri ne akan abubuwan da kuke aikatawa la yu'akhidukum Allah Allah baya kama ku bil kalmar al mu'akhadha guda biyu ne akwai al-mu'akhadha bil uquba akwai al-mu'akhadha bil kaffara shine akwai kamu na uquba punishment ko a duniya ko a lahira to anan Allah yace ba zai muku ba a wannan shar'i na farko akwai na biyu al-mu'akhadha shine a ce sai kai kaffara anan ma Allah yace ba zai muku ba bil lagu cikin shiyar magana fi aymanikum a cikin rantsuwarku shine fi yamini kuma rantsuwar da kai shine akwai abin da aka saba yadda na na Aisha take faɗa radiyallahu anha haka Imam Shafi'i rahimahullah shi mu tace <laughs> wallahi mu je mana wallahi ji wallahi ka da mana wallahi ni zan tafi fa wallahi kai sai zan tafi irin baki ya saba ba ka kulla bane sai ka saba irin wallahi kaza to a nan suka ce Allah ta'ala baya kama ka da shi amma duk da haka ba a so ka zama mai yawan yin me mai yawan rantsuwa Allah ta'ala ya hana mu yawan rantsuwa Allah ya hana mu biyayya ga masu yawan rantsuwa Allah ya ce kada mu rika yi wala tuti kulla halafin mahin kaga cikin suratul qalam aya ta goma Allah ta'ala ya ce wala tuti kulla halafin mahin kar ka rika biyayya ga mai yawan yin rantsuwa kaga anan sai Allah ya kira halafin siga ta mubalaga to ba a so bakin mai saba da yawan jefa sunan Allah saboda hadarinsa zai sa har mu gara mu manta girman Allah da. saboda karbi abin da wallahi zan yi kaza wallahi fa da wallahi fa bazan jira ka ba a cikin minti uku kai wallahi sau goma wannan ba a so amma duk da haka in kuskure faru a nan ba a kama ka da shi na biyu kuma suka ce allabu shine yana iya faruwa da kai kana ga abu ya yaqinan haka ne kuma wallahi sai bayyana ba haka ba suka ce tare Allah ba zai kama ka ba kawai mutum zai tambaye ka yace ina ma da Ibrahim ne eh, Dr. Kabir suka ce mare wallahi na ga kina sauka a tsaye kai ka san shi ka gani da aka yi sai a gaba ba shi sai a ga wani mutum ne mai siffa komai irinsa har aka yi tunani yanzu wani ba shi din wallahi ba ma shi din bane sai ka ce kai wani na dauka shi ne a ba shi ba shi bane sannan Allah ba zai kama ka ba don ba wani abu ne mai nauyi da kai don ka kubuta daga wata fitina ba kawai wani abu ne kawai da kai ba da clarification wanda baka da wani benefit a cikin nafuka tuwa to anan Allah baya kama ku amma walakin sai dai yu'akhidukum yana kama ku bima kasabat kulubukum da abin da zukatanku suka kulla in zuciyarka ta kulla abu kace za ka yi to wallahi in ba kai ba akwai kafara misali yanzu ka ce wallahi zan ba wa na dubu hamsin kuma sai ka ƙi to sai ka yi kafara shine walakin yu akhirukum bima kasabat qulubukum kenan wani kina mana yadda hannu ke aiki to zuciya ba na jira ce kasabar kulubukun ayyukan zuciya ka kulla za ka bayar kuma ka ki bayarwa ko kuma ka yi rantsuwa wallahi ba za ka yi kaza ba kuma sai ka yi kaza to anan sai ka yi kafara ara ma za ka iya kawo mana ko da misali la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum ayman hmm. fa kaffaratuhu إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون وانا شكل سورة المائدة كينا آية 89 tara Allah ta'ala yake la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da allagu a cikin rantsuwar yadda wannan aya ta fara walakin yu'akhidukum bima aqattumul ayman yana kama ku da rantsuwar da kuka riga kuka kulla ne shine ka rantse da gaske kake ba irin jefar da magana haka da kake ba nayi alƙawarin na rantse wallahi zan baka kaza ana rantsuwa da harfa ko a ce wallahi ko a ce billahi ko a ce tallahi da abinda ka kulla fa kafaratuhu kafararsa ita amu asharati masakin zaka ciyar da miskinai nawa goma ka ba su abinci su koshi miskini guda goma au kiswatuhu kun ba za ka yi wannan ba sai ka tufatar da mutum goma in wannan bai yi ba sai ka yanta baiwa to kaga su ne matakai uku wanda bai samu wannan ba Allah ta'ala ya ce sai yayi mai fa siyamu salatati ayyam zai azumi ne na kwana uku sai kai kwana uku son samu a tabbata yau gobe jibi a bayan ramadana sai kai a matsayin rantsuwar da kai mutum da suka taɓa yin azumi na rantsuwa a cikinmu yana cin abin da sunan da aka bari a yanzu kuma wajibi ne manzo Allah fa da kansa yakan yi azumi ga hadisi a bukhari yana cewa inni la uqsimu ala yaminin fa ara ghayrahu huwa khairun min illa kaffartu an yamini wa ataytu alladhi huwa khairun min manzo Allah yake wallahi nakan yi rantsuwa ba zan yi abu ba sai abin ya bayyana gare ni yin sa alheri ne sai na yi kafara rantsuwa ta sai kuma na aikata kishiyar abin da bazan yi ga hadisin abu kari hadisi na 3,133 wani riwaya kuma inni ah, la ahliku ala yaminin annabi da kansa yana yana kafara rantsuwa amma yanzu ka tara mutum 100 duk yawan rantsuwar da muke yi ba wanda ya taba yin kafara rantsuwa ni ka taba yi amma rantsuwa nawa kai a rayuwarka saboda mun manta girman Allah waya sai mun jefa sunan Allah ko ba za mu yi kafara amma manzon Allah da kansa yake yi ke sa Allah a ƙarshen ayar yace wa hafazu aymanakum ku rika kiyaye rantsuwar ku fa in ka rantse ba karka manta ka je ka bude dictionary ka rubuta ka sa alam a waya dan in ba yi cika ba fa za ka je ka yi me ka yi kafara in kuma baka yi ba za ka je filin kiyama ka yi bayani tun daga manzon Allah da kansa yana kafarar rantsuwa yayi ni da kai tsakaninka da iyalinka rantsuwa nawa kai a rayuwa da abokananka nawa kai baka cika ba da yaranka nawa ka cika mai gidanka rantsuwa nawa ka masa annabi da kansa yayi kafara don haka wajibi ne mu yi kokarin kiyayewa wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku ku rika yin kafara don Allah mu kiyaye wannan iya da matukar muhimmanci yau kafara rantsuwa yayi karanci kuma wani lokaci rantsuwar da muke a fana daya a sa ba a shekara 23 ba a yi ta ba ba kuma wai a duk duniya ba a gari daya saboda rantsuwar ta yi yawa amma kuma ba wanda ke yin kafara so ka kiyaye in ba haka ba akwai ranar kin dillanci wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku misali abu ɗaya ne mutum sai ya rantsuwa uku a kai sai ya ce wallahi ni zan baka dubu ɗari gobe tsara ta wallahi zan baka dubu ɗari jibi ce zan baka dubu ɗari ko bai baka ba kafara nawa zai a magana mafi inganci zai kafara daya amma kaddara kuma saboda mai saboda alkawarin ɗaya ne aka maimaita rantsuwa maimaita rantsuwa baya kara kafara ɗaya za a yi amma kaddara kuma sai zai baka dubu ɗari bai bakan ba sai ya azumi nasib sai kara yin rantsuwa to anan kuma sai ya kara yin azumi saboda bayan an gama na farko na biyu ya maimaita sabon alkawari ne amma in abu biyu maka alkawari wallahi zai baka dubu ɗari kuma wallahi zai saya maka mashin to anan kuma abu biyu ne duk ɗaya da biyu ba sai ya yi kafara sai ya yi na dubu ɗari kuma sai ya yi na mashin da ya ce zai saya maka dukkanin sai ya kiyaye in kuma aka yi rantsuwa za a yi sabon Allah mutum ya ce wallahi sai ya sha giya to a nan kuma wajibi ne gare shi ya nisanci shan giya kuma sai ya yi kafarar rantsuwa da amma ba zai sha giyan ba duka ya da cikin haka zo a kun ku kiyaye ku kiyaye rantsuwar ku so rantsuwa babban magana ne duk inda ka jefa sunan Allah ka gane girman Allah mutane da yawa suka zo gaban su ce wallahi kenan sun yarda akwai wanda har a yanzu saboda nagarta Allah ya jiga shaka bakar Mamur Gumi har yau da rasu biyar da mutum zai ce wallahi kuma a kariya ba hankalinsa ba zai kama saboda mai saboda sanin girman Allah in ka samu balarabe na Madina da yake mai addini zaman da mai a ce masa wallahi ka zuwa magana in ka ce wallahi wallahi na na wallahi in ma ya ji ciwo zai ce isbe isbe isbir sai gudu saboda ka ce wallahi mutanen mu sun sai sai ina da shi kai na da shi shi gani yake Allah ya kare mu Allah ta'ala ne gafara ne kuma mai tsananin hakuri ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم